karfe tara na dai agogon najeriya nijar kamar chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe takwas agogon ciki da na gane sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka lalabo a kan mitoci 26 abdullahi isa jama'a kamar da sake saduwa ga muhimman kan labaran duniya na wannan dare wani gini mai hawa uku dauke da gidan abinci da mashaya ya ruguje a jihar lagos da ke kudancin tarayyar najeriya za ku cewa kuma amurka da iran sun sake haduwa domin tattauna kan ci gaban shirin nukiliyar kasar ta iran yayin da bayan da aka shafi shekaru bakwai ana daure da tsohon wani mai da'awar yaƙi ko kuma dawar kare addinin musulunci dan kasar mali abdulaziz alhassan ya miƙa buƙatar ganin kotun hukunta manyan laifuka ta sake shi. ga labaran yadda muka sami su ma da wannan labari na rubuta wani gini mai hawa uku dauke da gidan abinci da mashaya da ya ruguje a jihar lagos da ke kudancin tarayyar najeriya hadarin ya faru ne da misalin karfe tara da mintuna biyar na safen safe da nan agogon kasar inda hukumar kai daukin gaugawa tare da taimakon 'yan sanda suka gano cewa wani gini mai hawa uku ɗauke da gidan abinci ne ya ruguje kuma takanas suka aike da jami'an kai ɗauki inda kuma suka samu nasarar ceto mutane takwas ɗaya daga cikin waɗanda aka ceto an garzaya da shi asibiti babu labarin mutuwa sai dai an samu asarar dukiya 'yan sanda da hukumar kai ɗaukin gauga sun kaddamar da bincike domin gano musabbabin rugujewar wannan gini. mataimakin shugaban najeriya kashim shatima ya yi watsi da zargin cewar jami'an tsaro sun hana shi shiga fadar shugaban kasa a ci gaba da zargin tsamin dangantaka da ke tsakanin shugaba bola tinubu da mataimakin sa. rahotannin jiya juma'a sun bayyana cewa sojoji da ke tsaron fadar shugaban kasar sun hana shatima barin gidansa har zuwa lokacin da shugaba tinubu zai koma gida daga ziyarar paris da london da yake yi na makonni biyu sai dai mai magana da yawun sa stanley kosha ya bayyana labarin a matsayin na kanzon kurege wanda ba shi da babu gaskiya a cikinsa inkosha ya ce a 'yan kwanakin nan sun ga rubuce-rubuce da dama da ke zargin sau baraka samun baraka kenan tsakanin shugabannin biyu wanda ya ce babu gaskiya a cikinsa gwamnatin najeriya ta rufe filin jirgin sama a kano ibiam na jihar enugu na wani dan lokaci kamar yadda daraktan hulɗa na jama'a na kamfanin jiragen saman najeriya gili ora ya bayyana ora ta bayyana cewa an rufe filin jirgin saman ne domin a gudanar da gyare-gyaren gaugawa a wani bangare na titin jirgin da ya lalace akwai tsotsayi na ba zato kuma ba tsammani a saman kwalta ɗin kamar yadda wannan jami'a ta sanar saboda haka za a gudanar da gyare-gyaren gaugawa a wannan bangaren na titin daga ranar 22 ga watan afrilu zuwa 6 ga watan mayun wannan shekara sojojin kasar benin takwas ne suka rasa rayukansu kamar yadda rahotanni da ke yawo ke tabbatar a wani lokaci kuma da mayakan jihar da suka kai harin tagwayen hare-hare kenan a wani yanki na ƙasar ta benin ke ta nuna wani bidiyo da ke yawo a shafukan sada zumunta inda suka bayyana gani suka nuna ganimar da suka kwasa da kuma bayyana ta'asar da suka yi sai dai tagwayen hare-haren sun faru ne a yankin da ake kira triple points ko mahada uku inda tuni aka yi wa sojojin na benin harin aka masa hari na musamman daga ranar 8 ga watan janairu hare-haren biyu da aka kashe sojojin kasar ta benin da kuma jikata wasu an kaddamar da su ne a lokaci guda a kan sansanonin sojin guda biyu ɗaya da ke triple point tsakanin benin niger da burkina faso dan kuma a wani yanki na kogin kudu wanda ba shi da nisa da garin bani kwara. akalla mutane 143 ne suka mutu wasu da dama kuma sun bace bayan da wani kwale-kwale ya kama da wuta a kogin congo da ke jamhuriyar demokradiyyar congo a farkon makon nan a juma'a ne aka gano rukunin farko na gawaki 131 wanda aka soma bincike tun ranar laraba yayin da aka gano wasu sha biyu a ranakun alhamis da kuma jiya juma'a kamar yadda josephine pacific lokomu 'yar majalisar dokokin kasar da ke yankin ta sanar wani jami'in kungiyar joseph lokondo ya rawaito cewa har ya zuwa wannan lokacin adadin waɗanda suka mutu na wucin gadi ya kai ɗari da da arba'in biyar. shugaban rasha vladimir putin a yau asabar ya umarci sojojin rasha da su tsagaita buɗe wuta a ukraine a wannan rana ta ista da kuma gobe lahadi ya kuma yi gira ga hukumin na ukraine da su yi haka yayin da ake gajin tattaunawa tsage ta buɗe wuta ta citira shugaban kasar ta ukraine zelensky ya mayar da martani ta hanyar eh, tir da yunkurin putin da cewa yana wasa da rayukan mutane ba tare da bayyana matsayin kasarsa ba akan wannan batu na tsagaita wuta amurka da iran sun sake haduwa domin tattaunawa kan ci gaban shirin nukiliyar kasar ta iran a yau asabar a birnin roma ana ci gaba da tattaunawa a karkashin jagorancin oman kamar yadda zagayen farko da suka yi makon da ya gabata ya gudana bangarorin biyu sun bayyana tattaunawa ta makon jiya a matsayin mai ma'ana sai dai minista harkokin wajen iran abbas aragshi da wakilin amurka a gabas ta tsakiya steve witkoff za su yi wannan tattaunawa ta hanyar shiga tsakani na oman wannan da ne karo na biyu a wannan mataki tun bayan da amurka ta janye a shekarar 2018 kotun kula amurka ta ba da umarni a yau asabar na ganin gwamnatin donald trump ta dakatar da korar bakin haure 'yan kasar venezuela da ake zargi da kasancewa cikin